من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا daga cikin muminai akwai wasu mazaje da suka yi wa Allah gaskiya suka cika alkawarin da suka yi masa na tabbata da haƙuri akan jihadi a tafarkin Allah daga cikinsu akwai waɗanda suka mutu ko aka kashe su akan tafarkin Allah kuma akwai waɗanda suke jiran shahada a tafarkin Allah waɗannan muminai ba su canza abin da suka yi wa Allah alkawari ba kamar yadda munafukai suka yi da alkawaransu.